bincike ya nuna wurin da ake son kafa cibiyar tara iskar gas din yana cikin rukunin mazaunin al'umma ne ba kamar yadda gwamnatin jihar bauchi ta tsara ba da aka keɓe wuri na musamman domin kamfanoni ya dangin irin waɗannan masu zanga-zangar da ya haɗa har da maza da mata suna zargin mutumin da ke son samar da matattarar iskar gas din da yin kunnen uwar shegu da umarnin da hukumomi suka bashi ne tsaye da aikin gina matattaran iskar gaɗin bisa la'akari da irin barazanar da zai faru idan aka samu fashewa ko kuma gobara a wurin. Abun da ya ja hankalinmu an samu wani dakiki ne wasu shugaban wannan waje. Gwamnati ta ba da oda ta ce a daina aiki. Gwamnatin jihar Bauchi ta hannun urban development sun hana aiki amma wannan bawan Allah ko wayannan kamfani sun kifi bar aikin gwamnati ta zo ta rubuta cewa a daina aikin a rubuce bayan an rubuta a rubuce suka kifi daina aikin suka ma fenta umarnin da aka rubuta suka rufe duk muna da rekod suka face komawa ba samu haɗin kai ba daga gwamnati don suna cewa duk abin da kuɗi zai yi ba su iya to mu ma duk abun da matsayin al'umma zai yi mu al'ummance za mu iya tabara tsakanin gidan gas da masallacin juma'a inda al'umma suke falla inda al'umma suke idi inda al'umma suke juma'a dole a famu tabaran mita hamsin ku duba ku ɗauko tef ku ku 'yan jarida ne amma ku sun mana gaf don neman abin duniya to mu rayukan mu yana mu da abin duniyar da suke nema sun ce kun bi karfin gwamnati ba ba mu yadda ba ba mu yadda ba kuma yan kuma ka dan muka yi wallahi wannan kuma ne tsoron ba mu tattaro al'umman za su a dangane da wannan takaddamar na tuntubi kwamishina mai kula da mali na jihar Bauchi Honorable Hamisu Shira inda ya shaida mini cewa an kafa wannan wurin tara iskar gas din ba da sanin ma'aikatarsa ba kuma baya kan ka'ida. Ko gwamnatance mun yi mamaki yadda ma har za a hada da mutanen gwamnati a ce an bada approval an canja purpose din da za a yi abin da muke kokari yanzu mu bincika ma shine shin akwai ma approval tukunna na cewa a yi converting wannan abun da wurin bayan san industrial area na Bauchi gashi nan ga kamfanin Allin ga kamfanin Staya ga kamfanin Bauchi Meat Factory ga asbestos ga abu ne wanda yake clearly ko ina a duniya wannan magana doka ce ina tuntubi mai kamfanin Action Energy Alhaji Nura Manusoro ta wayar tarho ya shaida mini cewa wurin na magada ne abinda zai iya faɗa kenan a kai. Lohan Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.